wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ga mahalicin mu Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da numfashin mu wannan lokaci ya kuma sada fasakon mu a wannan masallaci mai albarka a masallacin juma'a na malam kuri muna fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci a cikin abin da za mu yi ya azurta mu da faɗan daidai fahimtar daidai aiki da daidai a wannan yammaci na litinin eh, dare kuma na talata wato goma sha uku ga watan ramadan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na goma sha hudu afwan eh, goma sha hudu ga watan ramadan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wato shekara 442 wadda ya daidai da 26 ga watan hudu 2021 a wata kalandar daban jiya mun kwana a cikin aya ta 27 wato muna cikin bayani akan aya ta 27 yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah sai lokaci ya yi so yau insha Allahu mu zai sake karanta mana ayan dan yi yan bayanai kaɗan akai insha Allahu sai mu shige na'am بسم الله الرحمن kaga Allah madaukakin sarki da ya koro mana wato misalin da ya bamu akan matsayin kalmar tauhidi la ilaha illallah ya mana bayani sosai ya bamu misalai subhanahu wa ta'ala wato ya bada misali yadda za mu fahimci matsayin kalma ta tauhidi matsayin tauhidi a cikin zuciyar mumini da kuma yadda wani abu akasin tauhidi zai kasance a wurin dan adam to shine Allah madaukakin sarki sai ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah madaukakin sarki zai tabbatar da alladhina amanu waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti wato da magana wacce take ta tabbas magana tabbatacciya ai hiya kalimatu tauhidi ita ce kalma ta tauhidin nan ta la ilaha illallah Allah zai tabbatar da bayinsa na kwarai zai karfafa su a kai fil hayati duniya a nan rayuwar duniya ba za su gushe ba suna kan addininsu wa fil akhira haka nan kuma zai tabbatar da su akan wannan kalma din a gobe kiyama malamai suka ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati duniya waɗansu suka ce Allah zai tabbatar da bayinsa zai tabbatar da su akan kalma ta tauhidi a nan rayuwar duniya saboda su tsaya su bauta wa Allah madaukakin sarki su kyautata bauta su kyautata alaka su da mahalicinsu wasu malamai suka ce ai fil hayatid duniya din nan a lokacin da mutum ya mutu ya je barzakh ka bar duniya yanzu ka shiga wata rayuwa da za ka yi kafin a ta da kiyama shi yasa ma eh, za ka ga aka samu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da suka yi ta fassara menene Allah yake nufi da yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya akwai hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim na sahabi Bara ibn Azib ya ruwaito cewa lalle lalle wannan ayan ta sauka ne akan eh, wato lamari eh, na rayuwan barzakh tambayan da za a yi wa mutum a cikin kabarinsa idan mutum mumini ne ya yi addini mai kyau ya yi shi yadda Allah yake so yadda manzan Allah ya karantar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lallai idan mala'iku suka je suna masa tambaya a cikin kabari Allah zai tabbatar da shi sai ya faɗi abin da ke shi ne daidai saboda daman ya yi daidai ɗin a cikin rayuwarsa shi yasa za mu ga hadisai. daban-daban sun zo sun sifanta mana abin da zai faru wato a cikin kabari eh, na daga cikin hadithan akwai hadisin Anas an Malik radiyallahu ta'ala an sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda Imam Nasa'i ya ruwaito kuma babban malami Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin. Eh, yake cewa lalle lalle idan aka kai mutum zuwa ga cikin kabarinsa wato za a buɗe masa waɗansu ƙofofi daban-daban ya hango abubuwa daban-daban na daga cikin abin da za a buɗe masa shine zai hango wurin zamansa a gidan jahannama zai hango wurin zamansa kuma a gidan aljanna idan mutumin kirki ne sai a ce masa to kaga wurin zamanka a gidan wuta amma lallai yanzu ka yi aiki nagari ka yi aiki mai kyau wuta ba ta da rabo a kanka Allah ya kare ka sai a buɗe masa ƙofofi na gidan rahama na gidan aljanna kuma sai ya hango sai a nuna masa cewa to lallai ga nan wurin zamanka idan kiyama ta tashi to duka irin wannan zai faru bayan mala'iku sun yi mutum tambaya ne a gobe abin nan cikin kabarinsa shi yasa za ka ga hadithi ya inganta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda annabi yake bamu labarin cewa lallai lallai ɗayanku idan aka je aka binne shi to lokacin da 'yan uwansa suke juyawa za su dawo gida iya jin tattakin da suke yi saboda a lokacin wato ya zo ya fara rayuwar barzakh rayuwa ce furofa ita ma yanzu ya bar rayuwar duniya ne ya falo rayuwar barzakh manzon Allah ya ce ɗayan ku iya jin in an binne shi iya jin 'yan uwansa suna juyawa suna komawa gida to har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kaga irin kaga shi wannan dan uwan naku lalle lalle ku roƙa masa Allah ya tabbatar da shi idan aka masa tambaya ya samu tabbata ya samu daman ansa tambayan da mala'iku za su fara masa na farkon nan yadda in bai amsa ba to an samu matsala wani hadisi da ya inganta manzon Allah ya bamu labarin tambayar da za a yi ita za a tambaye shi akan Allah madaukakin sarki za a tambaye shi akan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam idan iya da imani sai yayi bayani wane ne Allah shi bawan Allah ne ya je bauta wa Allah yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a tambaye shi akan mutumin nan da aka turo muku ya ce mun yi imani da shi mun bi shi mun bauta wa Allah madaukin sarki amma idan mutum bai yi abu mai kyau ba sai ya dinga gagara yin magana sai ya yi yunkuri ya dinga cewa ha ha ha aha aha sai ya ce la'adari la'adari kawai sai ya yunkuri zai yi magana sai ya gagara sai kawai ya dinga cewa ni ban sani ba ni ban sani ba ni ban sani dai kawai ana aqulu kama yaqulun nas ina faɗi ne kawai kamar yadda naga ana faɗa manzon Allah ya ce a lokacin mala'iku sai su doke shi da irin abun dukansu na bakin karfe sakankanin wato kunnuwansa idan suka doka masa sai ya nitse a cikin ƙasa su nemi ƙasa ta fito da shi daga lokacin kuma kaga an hau layi da abin da ba a so shine layin azaba Allah ya tsare mu domin haka da yan uwa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah hadisai sun inganta da yawa da suka nuna cewa lallai-lallai ana maganan Allah zai tabbatar da mutum a rayuwar duniya saboda ya bauta wa Allah in kuma ya hau layi mai kyau na bautan Allah subhanahu ta'ala yi rayuwa mai kyau to da rahamar Allah da tausayinsa idan mala'iku suka same shi a cikin kabarinsa ran da ya je bakonci wa Allah madaukakin sarki ran da ya bar duniya ya isa ya fara rayuwar barza to tambayoyin da za a masa nan na munkar da nakir ko kuma wani mala'ikan daban wadda ba su ba na faɗi wannan magana saboda wani dalili to koma dai wanne ne idan aka masa tambaya zai samu daman ya amsa tambayan saboda saboda yi aiki mai kyau bayan Allah rayuwa a duniya yadda ka ɗauko rayuwar haka ƙarshen sa yake zamowa idan rayuwar tana da kyau, to sai kaga lokacin da baka bar duniya ƙarshen rayuwar ta kama sai ga ta yi kyau cikin rahamar Allah madawakin sarki to haka nan idan ka je cikin kabarin ma rayuwar barzakh ita din ma sai ta yi kyau. idan kuma abu fa ya lalace tun a shekarun yaran ta aka samu matsala abu ya ta lalacewa to sai rahamar Allah a shekarun girma abun zai gyaru zai zama iya da wahala sai zama iya da wahala shi sa kullum muke fadin cewa masoyinka idan kana yaro karami a lokacin yake neman kwakwalwarka a lokacin yake neman tunaninka masoyinka da yake so ka zo mutumin kirki duniya da lahira a lokacin da kake matashi mai ƙananan shekaru a lokacin yake kokari ya mallaki tunaninka saboda ya seta tunaninka akan abin da ke da kyau hakanan abokin gaban kama a lokacin yake so ya sace ma tunani sai ya daura ka akan abin da bashi da kyau saboda ya san a lokacin idan ka hau sauka kai sai ikon Allah sai kaga an girma a haka daga nan karshe kawai sai ga komawa zuwa ga Allah kawai komawa ta zama wani iri Allah ya sauwaye daga nan an je barzakh sai ga abin wani iri a tasa kiyama sai ga abin ya zama wani iri amma Allah madaukin sarki da rahamaniyarsa da tausayinsa yake jin tausayin bayi muna laifuffuka amma Allah sai iya gafarta mana Allah madaukin sarki rayuwa mu samu rayuwa mai kyawu a duniya mu samu rayuwa mai kyawu a cikin barzakh a tada kiyama mu samu kuma rayuwa mai kyawu cikin ikon sa subhanahu wata'ala da tausayin sa da mi haka da yan uwa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Allah zai tabbatar da bayinsa nagari nagari su samu tabbatuwa wurin ansa tambayar da za a musu a cikin kabari meye fa'idar sa shi ne idan ka amsa tambaya ka kubuta in a tambaya ta gagara ansuwa kuma an samu matsala saboda kamar yadda muka ce rayuwar kabarin nan dai ko dai azaba ne ko kuma rahama kaga a ma annawru yu'raduna alaiha ghuduwa washiya wa kafirai da yawa za ka suna kawo wannan ayan saboda su tabbatar da cewa lalle lalle fa akwai azaba a kabari akwai azaba a kabari akwai kuma ni'ima a cikin kabari waɗansu sun tambayi shekul islam ibn al-qayyim al-jawziya suka ce ku kai malam addinin kan nan kana cewa kaza kana cewa kaza wai mutum idan ya mutu shikenan kawai za a ce ana masa azaba me yasa in mun ji mun tori kabarin kuma ba za mu ga ana masa azaban ba wata ran ma in mun tori kabarin sai mu samu ma ya ratattake ya lalace ya zama kasa kuma amma sai a ce ana mana azaba ibn ya yace aito kuna suranta rayuwar barzak ne da rayuwar duniya wancan rayuwar barzak ce shi yasa zaga da yawa daga cikin malamai sai suna cewa a rayuwar duniya wai kamar rai ne is attached to jikin dan adam amma idan an tafi barzak kuma wato jikin dan adam shine attached to rai so don jikin dan adam ya lalace ya tattake ya zama kasa to damar ran shine alfa and omega daman jiki kan an maka shine ka zo duniya kawai ka ci abinci kashin ka yi karfi naman ka yi karfi ka su yi karfi ka samu ka tsaya ka sunkuya ka tashi ka zauna ka yi haka ka yi karanta qur'ani ka faɗa ka bauta wa Allah madaukin sarki to yanzu an cire ka daga duniyar an kai ka wata rayuwar daban gangan jikin naka amfanin sa kaɗan ne sannan kuma Allah madaukakin sarki ikonsa da ƙwarewansa ya wuce don gangan jikin ya rube ya lalace ya zama ƙasa a ce wai mai gangan jikin baya jin azaba akan gangan jikin wannan kuma shine abin da majoratin malamai suka tafi akan sa jamhur azaba akan rai ne da jiki gaba daya idan kana magana bai zai yi ba ko ya za a yi ta wannan kana surantawa ne da rayuwanka na duniya me yasa kake yin mafarki ka tashi kuma kana ta haki ka tsorata me yasa za ka yi mafarki sai a je ana ta maka addu'o'i ana shafa maka magani a jikinka mafarkin fa wani gari ka yi shi kana zaune a cikin fantami amma kuma sai gashi ana ta maka treatment to sai a barzaka ne haka ba zai faru ba da haka da yan uwa wato yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah mas'alar rayuwar cikin kabari wani abu ne mai fadi babi ne mai girma sosai waɗanda idan ana tattauna shi zaka ji abun ya burge ka zaka gane girman Allah madaukakin sarki amma dai don fahimtar ma'anar wannan ayan dai lallai Allah madaukakin sarki iya tabbatar da bayinsa na kwarai akan amsa tambayoyin da za a musu wato a cikin kaburburansu idan sun koma zuwa ga Allah madaukakin sarki yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu Allah madaukakin sarki iya batar da azzalumai saboda da sun zabi su batan basu su zabi su bi Allah madaukakin sarki ba ba za su iya amsa tambayoyin da za a musu a cikin kabari ba wa yaf'alu ma ya sha Allah madaukakin sarki shi yake aikata abinda ya ga dama subhanahu wata'ala don kace kwanciyar kabarin nan akwai wani iri a ana rubewa a ana kaza a akwai azaba a ka gane Allah fa wa yaf'alu Allah ba ya sha. duk abin da ya ga dama yake aikatawa subhanahu wataala ya wuce tunaninka da Allah madaukin sarki ya gaya mana wannan matsala ne muka fahimci matsalan wannan matsayin tauhidi muka fahimci matsayin wato muka fahimci illan er, wato mutum ya rasa tauhidi a cikin tunaninsa illan mutum ya yi soko-soko da kalmar tauhidi tun da gashi nan ya qur'ani ya bamu labari abin da zai faru a kabari to daga nan sai Allah madaukakin sarki sai ya kawo mana wani darasi yace alam tara shin baka gani ba ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran waɗanda suka canza ni'imar Allah da butulcewa ga ni'imar Allah su karba su more su bauta wa Allah su ji daɗi amma sai suka canza suka ƙi suka karɓi wani abu daban suka zaɓi wani abu daban wa hallu qaumahum kawai suka jefa mutanensu daral bawar suka jefa mutanensu cikin halaka me Allah yake nufi anan alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra wato baka ga waɗanda suka canza ni'imar Allah da butulcewa ba suwaye suka canza ni'imar Allah sannan menene ni'imar Allah hadithi ya inganta na Abdullahi dan Abbas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda manzon Allah ya bashi tambari da matsayi na cewa shi ne wanda ya san tafsirin alqur'ani mai girma a mataki na farko farko a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya samu an samu hadisin sa ruwayar Imam Bukhari yake cewa wannan alamtar tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran din nan yace Allah iya nufin wato Quraishawa da suka kafurce wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam Allah iya nufin Quraishawa da suka kafurce wa manzon Allah a wancan lokacin da manzon Allah iya cikin su da ma waɗanda suka ci gaba da ƙin saƙonnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dai a wancan lokacin specifically ana addressing su wa'annan shawa wanda ga annabi a cikinsu sallallahu alaihi wa sallam ya zo kasancewansa a cikinsu ni'ima ne shi yasa qur'ani yace baddalu ni'matallahi kufran ni'imar ita ce zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka duba القرآن يتي أرما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم. يتلو kaga Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim zuwan manzon Allah wato wata gidar doguwa ce wani taka laushi ne mumane suka samu wani abu ne suka samu a zaune wata gara-basa suka samu wani rabo suka samu mai girman da ba a ba wa kowa irinsa ba a duniya sai al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya ɗauki annabi ya zaɓo annabi daga cikinmu mu mutane daga cikinsu su shawa. Allah ya zaɓo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba shi babban saƙo shine alƙur'ani ya zo kuma iya karanta ayoyin Allah sannan iya karantar da su hadisansa iya karantar da su sunna yadda za su fahimci da su bauta wa Allah madaukakin sarki wa in kanu min qabl da fi dalalin mubin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baiwa ne rabo ne kyauta ce wani abu ne na sa'a aka samu manzon Allah a matsayinsa na ɗan aike ga wannan al'umma ne me dalili manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ka duba sakonnin da ya zo da shi dole ka ce lallai Allah ya yi wa al'umman nan baiwa da ya dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya zo da aikensa irin wato cakwakiya da ake aikatawa irin ta'asa da ake yi irin abin da ake shirmatawa da sunan addini da sunan abu mai kyawu kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare ma bai ci ba amma manzon Allah da ya zo ya taho da alkur'ani sai ya geta rayuwar mutane suka fi kama da mutane akan dabbobi haba malam in banda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yaushe ne ne kan wai mutane suka bari wai babanka ya mutu sai ka gaji matansa wannan ne rayuwa ne haka أنا ما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها يا أيها الذين آمنوا isa kaga kafin zuwan musulunci fa inda mutum zai faɗi ya mutu in an tashi raba gadonsa shikenan sai a ce to kai abdullahi ɗansa kai musa ɗansa kai kaza to za ka gaji sa mashin gidan gidansa a gonansa kaza can an jima sai gaji ana cewa ai matansa guda kaza shi ma su ma za ku gada matan baban ka ba amma kana gadon su kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba manzon Allah iya zuwa alqur'ani ya sauko ya haramta saboda rayuwa ce ta yi kama da rayuwar dabbobi kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum iya daukan yassa mace wai idan ya haifa ya je iya binne ta wa idza bushira ahaduhum bil unsa balla wajhuhu muswadda نعم أيمسك wai har wani abu ne ma abun alfahari wai idan aka ce yau mutum an haifa masa yaya dai ya kashe ta da ranta idan ya dawo ma sai ya kamar ya aikata wani abu ne mai kyau saboda duk abun da aka ce maka abun kunya ne in ka kawar da shi aikin da zai zama zai zama me zai zama abun yabo kenan to wa idza bushira ahadukum bil unfa mutane fa sun kasance kafin zuwan manzon Allah inda za a kawo musu labari a maka albishir kana shago kana ofis kana ina a kira ka a waya matarka ta sauka wa idza bushira ahadukum bil unfa matarka ta sauka wani iri aka samu sai aka ce maka kyamace sai ka ga dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim sai mutun ya tumurmuke ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi fiskansa kaman hadiri ransa ya ɓaci wai mai yasa shine an haifa masa kyamaci ya tawara min alqawmi min su ima bushira bi wai abun kunya ya same shi sai ma ya dinga buya ya kashe wayoyinsa baya hawa facebook baya hawa ba baya hawa whatsapp baya hawa kaza wai shi don don makar a ce wai ya haifi kyamaci sai ya fara tunanin a yumsikuhu ala hunin shin yanzu wannan yarinyan kan abin da aka haifa masa nan ma yanzu ya rike shi a cikin walakanci ne ya rike wannan yarinyan iya ci mata mutunci iya walakanta ta baya ba bata haƙƙinta ba komai ba ce in ta fara girma iya kyamanta so ma yake kawai ta bar gidan shikenan kawai saboda shi a a shi qur'ani da yazo sai ce a dakata a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu turab ka riƙe cikin walakanci ko kuma kana tunanin ka je ka kashe ta ka toni rami ka je ka binne kamar yadda an kawo ruwayoyi da yawa da ya tabbatar da cewa kafin zuwa musulunci yaya mata babanta ya ce tashi ki raka ni gu kaza tana tafiya tana rike da hannun babanta tana raka shi tana masa tadi idan kura ya taba kafansa da sunkuya ta kade masa sai ya je cikin daji ya zauna ya ɗauki diga da cebur ya yi ta tonar rami idan ma ƙasa ya zuba masa akan fiskan gemunsa ta zo tana kade masa tana cewa baba sannu da aiki amma idan ya kama in ya gama haka sai ya kama ta ya daure ta ya danne ta ya taka ta ya tura kasa ya koma gida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai ya hana Qur'ani da yazo sai ya magana mai kaushi akan wannan matsala wa idhal maw'udatu su'ilat wa idhal maw'udatu su'ilat hmm. bi ayyi dhanbin kaga idan har an kashe ta saboda ita ja ta ce to fa an tashi gobe kiyama kuma za a yi bayani ban Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo sai ya hana irin waɗannan matsalolin ga sunan kata kata a ta ko ta ina ka leka qur'ani sai ya saita rayuwar mutane sai ya zanto an ɗauru akan rayuwa mai kyawu mai daɗi wacce ba ta da matsala kai arma mu dan leko ne bangare mana hatta bangaren cin abinci ka duba kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam komai kawai aka samu kawaci ake komai aka samu ake amma da alkur'ani ya zo kawai sai ya haramta da fa za a ci mushe jini in aka yanka dabba sai a tara jini a tara jini a tara jini a je a daura shi akan tukunya wuta ya kona shi sai ya zama ya sandare sai ya zama kamar hanta sai a je a yi ta yankawa kawai ana ci amma qur'ani da sai ce hurrimat alaykum almaytatu hurrimat alaykum almaytatu wad-dam wa fiskon to ya isa aran ba kaga alqur'ani da yazo kawai sai ya haramta duk abin da ke tarkace ne hurrimat alaikumul maitatu mushe qur'ani yace a'a banda mushe kam rago komin kyawunsa idan yayi mushe to banda a ci shi saboda me saboda akwai wadansu illoli malamai sun yi rubutu akan matsalan hikimomin da yasa musulunci ya haramta cin mushen abu hurrimat alaikumul maitatu waddamu haka nan jimi ba a cin jini jinin kawai da aka halatta zaka ci kawai shine hanta da saifa a cikin jikin dabba walahmul khinzir alade ka duba wannan aladen da dacin sa ake ma musulunci yazo sai ce a bar a ce shi ba sai da in kaki musulunci ne sai ka je kai ta cin alade idan ku zaka ci alade sai ka wayi gari kai ma baka kyaman abin da ake kyama saboda shi alade daman ba abin da yafi morewa a duniya yafi so kamar ya dinga cin dotti da najasa a doron ƙasa wa ma uhilla bihi li ghayri Allah wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum wacce aka makare ta wacce ta fado daga sama wacce aka doke ta aka nade ta wacce aka duka irin wayannan dabbobin musulunci ko sai jera maka su sai ce ma su saboda akwai wani dalili balantana kuma abin da aka je ana harkan tsafi da shi da qur'ani ya gaba kawai sai ya ce zalikum fisk ita duka wannan kawai fasikanci ne bayin Allah idan za mu dinga kawo misalai da zai nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwansa ya haskaka duniya ya gyara duniya misalin ba za su kare ba amma dai arama dunkula mana magana a ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun haka Allah madaukin sarki ya ce kaga annabi Muhammad din nan sallallahu alaihi wa sallam wani irin manzo ne hakika ya zo muku ya zo muku da alkhairain duniya da lahira gaba daya iya son ku iya da tsananin kwaɗayi akan abin da zai getta muku rayuwar duniya da lahira sannan dukkan wani abin da zai wahal da ku a rayuwar duniya da lahira manzon Allah baya son sa abun iya wahal da shi sallallahu alaihi wa sallam bayin Allah alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran waɗanda suka canza ni'iman Allah da kafircewa da butulcewa suka ƙi karɓan saƙon manzon Allah suka ƙi karɓan koyarwa mai kyawu tsari mai kyawu tafarki mai kyau mai daɗi shiriya suka ƙi karɓansa suka canza da waninsa kuma wa ahallu qaumahum daral bawar suka jefa mutanensu a cikin halaka kamar yadda muka faɗi wato malamai suka ce ayan ta fara adiresin shawa ne waɗanda suka ƙi karɓan saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alqur'ani sai yace jahannama yaslaunaha malamai da yawa suka ce ai da yace da Allah yace wa ahallu qaumahum daral bawara halakan nan suka ce ai jahannama wato keke ƙarshen halakar dekam ƙarshen tafiyar halakan daga duniya zuwa barzak zuwa farfajiyar kiyama zai kare ne a jahannama shine shiga wutan jahannama ha wacce za su shiga cikinta za su samu kansu a cikinta wa bi qarar Allah ya ce kai tir da wannan matabbata tir da wannan gun da za a je a zauna na dindindin wurin zama kan ya zama jahannama kai wannan kam Allah ya sauwake wannan kan tir da wannan zaman wannan zaman bai yi kyawu ba Allah ya ce kaga irin waɗannan da suka ƙi karɓan manzon Allah da kasancewansa ni'ima da addini mai kyau da ya zo da shi da halaye mai kyau da wato shiriya da duk abin da ke da kyau cikin tafarkin musuluncin nan amma duk da haka suka ƙi sai ya ce to ga sifofinsu ga abin da suka sa a gaba shine wa ja'alu lillahi andada sai suka sanya wa Allah kishiyoyi saboda in dai baka bi Allah ba dole zaka bi wani ayyuka daban wanda ba Allah ba in dai baka bi Allah ba to dole wani shirmin zaka je ka kama shi yasa wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam wani sai ya rike wani daga cikin annabawa iya bauta masa wani ya je ya rike mala'iku iya bauta musu wani ya je ya rike wato wato wato shanu ma iya bauta masa wa ja'alu lillahi andada sai suka sanya wa Allah wato kishiyoyi liyudillu an sabilihi saboda su bata daga tafarkin Allah saboda sun riga da sun bata sun kauce daga tafarkin Allah madawakin sarki kul tamatta'u Allah sai ce ya manzon Allah ka gaya musu ku dai more dan daɗin da kuke ji dan fantama wanda kuke dan hole wanda kuke yi a duniyan nan dai to dai ku yi shi fa inna masirakum ilan nar lallai lallai inda dai za ku koma kam inda dai za ku tattaru ku isa dai a ƙarshen lamari kam ilan nari shi ne wutar jahannama in dai har za ka ibin Allah madawakin sarki ba za ka bauta wa Allah ba za ka je ka riƙe waɗansu ka ba su matsayi na Allah maɗaukakin sarki to lallai ka ci gaba da yi ka yin kwanaki ne ƴan kaɗan shekaru ne ƴan kaɗan amma lallai dai ka sani cewa za ka isa zuwa ga azabar Allah gobe kiyama. mu kalli ayan kallo na biyu wa ja'alu lillahi andadan Allah madaukin sarki ya ce sun sanya wa Allah kishiyoyi asalin niddu shine wato kaman kishiya duk da ke ma dai larabcin idan ka ɗauko shi da shi da shirkun ɗin nan larabcin iya ɗan bambanci in an shiga wato wasu matsaloli na larabci amma dai a dai saƙo dai in zai tafi ka kira shi da kishiya suka sanya wa Allah madawakin sarki sanya wa Allah kishiya shine kololuwan abin da Allah baya so babu abin da ya fi shi muni shine the highest sabon Allah da za a yi shine a yi wa Allah kishiya ya halicci sama ya halicci kasa ya halicce ka ya saukar da ruwa ya fidda tsirrai kaza komin duniyar nan shi yake yi numfashin ka huhun yake tashi iya sauka tun da aka haife ka bai taɓa tsaya wannan ba aikin sa ne subhanahu wataala duk juyawan jini a jikin ka aikin sa ne to amma kuma wani sai a zo a ce ai wani ya cancanci wani haƙƙi irin nasa to wannan shine abin da Allah baya so wato takadu samawatu ya tafakkar min baya son wannan gara ƙasa mata kece ta tsage da a dinga cewa Allah biyu ne a ce Allah iya da da da a ce Allah iya da mata da a ce kaza a a watsewan duniyan nan sama da ƙasa komai ya watsa ya yi sauki ya fi wannan kalmar sauki subhanahu wa ta'ala wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili mas'alar sa wa Allah kishiya zaka ga wurare da yawa a cikin alqur'ani mai girma idan Allah zai ja hankali akan mas'alar cewa karfa a kuskura a masa kishiya sai Allah sai ya yabi kansa da wani aikin da shi kadai zai yi shi kuma mutum dole ya da Allah shi ya yi shi babu wanda ya isa ya fuskanci wannan aikin ah misali arama mu koma farkon bakar mana alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan ya ayyuhan nasu rabbakum Agora vai, gente. Por causa do você tem como você também. sarki da ya kira mutane ya nuna musu matsayinsa sai ya gangaro sai ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha firasha Allah nan shine ya sanya muku kasa faga ta nan yadda kuke ganin ta nan a shimfude mala allazi ja'ala lakum al-ardha firasha was samaa binaa ganan saman nan ya gina ta tana nan a gine wa anzala minas sama'i ma'a Allah kuma ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min thamarati sai yace me rizqan lakum ya saukar da ruwa daga sama ta doki ƙasa a sanadiyar ruwan nan sai wato tsirrai daban-daban ‘ya'yan itace daban-daban amfanin lambu daban-daban amfanin gona daban-daban sai gashi sun wanzu kawai an same su a duniya dan adam iya amfani da su minat thamarat rizqan lakum sai yace to fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya wa Allah kishiya Allah shi yake wannan aikin to fa kar a sanya masa kishiya wa antum ta'lamun alhali kun san cewa kishiyan nan bata dace da Allah ba a sa wa Allah kishiyan nan bai dace ba kun san Allah nan shi ya halicci sama shi ya saukar da ruwa shi ya wanzar da samarat ya zanto shine makamashi na rayuwarku an ba mu koma cikin suratu suratu fatir mana ka duba inda Allah ya ce alam tara anna anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi anna Allah ga Allah madaukin sarki yace baka gani ba Allah kan shi yake saukar da ruwa daga sama shi yake saukar da ruwa daga sama a sanadiyar ruwan nan sai a samu thamarat ƴaƴan itace kayan lambu ne ƴaƴan bisiyoyi ne amfanin gona ne a same shi gashi nan mukhtalifan alwanu sun sassaɓa launukansu <clears throat> daban-daban kala daban-daban da Allah ya ce mukhtalifan alwanu hudin nan wato akwai wata hikima a ciki kun san alkur'ani mai girma shine zai zo ya faɗi wata magana yadda kawai kowa idan ya zo gwargwadon abin da kake so zaka ɗiba na ilimi sai ka ɗiba sai ka kauce amma ya wuce a karanta ayar a ce wai ilimin gaba ɗaya wai ka san shi ko kuma za ka yi bayanin sa a'a sai dai kawai idan qur'ani ya faɗi magana idan likita ya zo sai ya ɗabi likitancinsa a ciki shikenan sai ya kauce idan injiniya ya zo sai ya ɗabi injiniyarin a can sai ima ya kauce irin su adarama idan sun zo yan microbiology su ma sai su ɗabi micro waye waye din su duk su tattara su ma sai su wuce idan lauyoyi suka zo su ma sai su ba ka'idoji na shari'a a cikin su ɗiba su ɗiba su garba kwalen su gaji su ma sai su shige haka ayoyin alkur'ani suke kaga anan da yace thamarat kuma mukhtalifan alwanuhu wani ilimi ne Allah madaukakin sarki ya koye wanda wani irin makamashi ne wasu irin sinadarai ne wadda a kansu rayuwar dan adam yake juyawa gaba daya ya kira ya saukar da ruwa daga sama ta doki kasa ya fidda yabanya ya fidda tsirrai malamai suka ce musamman waɗanda suke da ƙwarewa a wani bangare da ya shafi tsirrai musamman kuma wanda suke kallon matsalar ta bangare na kiwon lafiya kamar da malamai musulunci suka rubuta suke cewa abinda Allah yake fitarwa daga cikin ƙasa na farko kenan akwai abinda kuma ƙasar tana ruwa iya zuwa ya tasiri akan ƙasa shi ba fitowa yake kamar tsirrai ba shi ne ma'adini ruwan sama iya tasiri a kansa kamar yadda ruwan sama zai zo ya fito da 'ya'yan itace ka gan shi ya nuna ka ɗauka zai ka ci in doya ne in masara ce in lemo ne irin 'ya'yan itace da sauransu ya nuna kana amfani da shi to haka nan ruwa iya tasiri akan ƙasa ma'adinai ma sai su sai su nuna su zama wato sun shiryu da za a iya ɗauko su a yi amfani da su ta hanyar ƙere-ƙere ko wani abu makamancin haka sannan malamai suka ce abu na uku shine naman dabbobi da tsuntsaye wanda su ma dai akan tsirran nan suke rayuwa suka ce kaga waɗannan abubuwa guda uku a kan su ne rayuwar ɗan adam yake juyawa <clears throat> ma'adini tsiro sannan kuma da naman dabbobi to wata hikima ta Allah madaukakin sarki anan <clears throat> saboda nuna maka girmansa shine ya dace din a bauta masa <clears throat> kar a sa masa kishiyoyi sai yace mukhtalifan alwanu ‘ya'yan tsirran nan ko ‘ya'yan itacen nan za su zo da mabambantan kaloli shi yasa malamai sai suka ce idan ka kalli abu ana gane tasirinsa a jikin ɗan adam ta hanyoyi ne guda uku ko dai a gane ta hanyar kalansa <clears throat> an ga abun misali kore ne ko ja ne ko fatsi ne ko wani abu suka ce wannan iya bada wani sako a wurin masana wannan ilimin suka ce abu na biyu bugu kanshinsa ko wari abu ya zanto iya da kanshi ko kuma iya da wari shi ma wata ka'ida yake bayarwa a masana wannan bangaren wani communication ne ka zo shige ba kawai sai ka ji kanshin lemo misali to kanshin nan iya bada wani sabo a wurin waɗanda suka karanta ka'idoji na hada magani sannan na uku akwai ɗanɗano to suka ce kalan nan shine abu na farko da yake tura message a abin da shafi sinadaran abin da Allah yake turewa a ƙasa shi yasa anan ko sai Allah sai kira shi mukhtalifan alwanu saboda shine na farko sai ka dauko abin da shafi dandano <clears throat> malamai suka ce dandano nan guda tara ne suka ce akwai yaji akwai gishiri akwai maiko ko akwai zaƙi sannan akwai ɗaci suka ce wa'annan su ne na farko guda biyar idan ka ga abin da Allah ya fitar a doron ƙasa wa'annan guda biyar in za ka su suka fi yawa a cikin ɗanɗanon sinadaran da Allah ke fitarwa daga nan sai ka samu me sai ka samu bauri ka samu tsami sannan ka samu damƙa daga nan sai na tara shine salam wa'annan ɗanɗano guda tara a kansu duk wani abin da yake juyawa yake juyawa idan magani za a hada masana magani wannan ɗanɗanon suke amfani da su su yi kanikancin su irin ƙa'idojinsu su hada magani idan mai son hada turare ne idan mai son hada kaza ne idan mai son kowa a bangaren sa kawai ya zo wannan ɗanɗanon su suke gudanar da duk abin da kasan ake gudanar da shi Allah madaukin sarki kuma waɗannan ɗanɗano guda taran haka yake gadar da su tun a cikin ƙasa subhanahu wata'ala ruwa ta sauko ta doki ƙasa Allah cikin ikonsa concentration su taking place a cikin ƙasa shikenan Allah in ya ga dama sai ya ce wannan abun mai zaƙi ne sai ya zama mai zaƙi wancan abun mai bauri ne sai ya zama mai bauri wancan abun mai ɗaci ne sai ya zama mai ɗaci kai abin da zai baka mamaki wanda ya karanta ka'ida na hada magani ya san misali ɗacin ma ɗaci ne amma ɗacin aikinsa ya kasu kusan aiki kala shida zuwa bakwai ɗaci ɗaci amma kuma kowane ɗaci da irin aikin da yake yi haka nan idan ka shigo zaki shi ma zakin ma shi ma ya kasu kashi daban-daban kuma kowanne da aikin da yake yi kuma ruwan sama ɗaya ne yake saukowa yake dokar ƙasa ɗaya kuma ta fitar da irin waɗannan mabambantan sinadarai ai ko ba komai ka san dai ɗacin gauta misali ba ɗaya bane da ɗacin wani abun da za ka ci ɗaci suna da bambanci zaƙin lemo ba ɗaya bane da zaƙin ayaba wani abun kuma guda ɗaya sai Allah sai ya haɗa sinadaran da yawa sai ka ji akwai zaƙi akwai bauri akwai damkar a ciki Allah duk iya haɗa irin wayannan concentration din saboda me saboda ka gane cewa shi ne wanda ya halicci sama ya halicci ƙasa kuma ya saukar da ruwa kuma ya fidda tamarat subhanahu ta'ala. to idan shi yayi wannan aikin to bai kamata a sanya masa wato kishiya ba karanta mana ayar aran ma qul innakum bil billadhi khalaqa al-ardha innakum bil billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn kan yaftarihun wa taj'aluna lahu andada na'am dhalika rabbul alamin kaga Allah madaukakin sarki da ya bada irin wannan adres din saboda a gane shi waye ne in dai ƙasa ce za ta irin wannan aikin a iko na Allah na Allah subhanahu wata'ala sai Allah sai ya ce wa kul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn yanzu za ku kafirce wa Allah wanda ya halicci ƙasar nan gaba ɗayan ta ka dube ta ya halicce ta a cikin kwana biyu sa'id ibnu jubair ya ce allah ya ce kwana biyu ba fa don wai allah ba zai iya yi a kasar kwana biyu ba ne ba a wani darasi ne shi ba wani babi ne da wanda malamai sun yi ta magana a kansa da irin fassarori da malamai suka ta akan wannan wato fi yaumain din wa taj'aluna lahu andada kaga maganar mu ta dawo kenan tunda shine magana da muke wa ja'alu lillahi andadan li yudillu an sabili idan Allah shi yayi kasa yadda yayi yi nan take fidda abin take fitar wannan mabambanta abu ɗaya idan ƙasa ta fitar aka ce bincikenka ka yi shi daga yanzu har rayuwanka ta ƙare ba ka gama ba Allah fa shi yayi wannan abun sa subhanahu wataala Allah madaukin sarki shi ya kafa duk duwatsun da kake gani a doron ƙasa wanda baka yadda ka iya da su ba abin da zai shakin nasu ya su zuko sai tashin alƙiyama manyan tekuna da kogunan nan Allah maɗaukin sarki ya shimfiɗa duk akan ƙasar nan Allah maɗaukin sarki saboda hikimarsa ya samar da wannan abin da kuka kira gravitational force tana shimfiɗe duk abin da ya tashi kawai kantan zai dawo saboda ɗan adam ya samu in ba wannan hikimar tasa ba da akwai wasu kowane abu sai dinga tashi saboda zai dawo ba sai ka je rigan ka baka samu tafire amma Allah sai ya bar shi duka wa'annan Allah ya address nasu a cikin alkur'ani mai girma akwai gabar da zamu zo za mu je mu karanta waɗansu ayoyi masu yawa daga cikin suratul ra'at wataƙila ɗalibai da suke harkar physics chemistry wataƙila su fi fahimtar abin da zamu faɗi amma duk abin da kake gani Allah madaukakin sarki ya kawo matsalolin kuma ya yi adiresin nasu saboda dai wai wato dan adam ya gane cewa fa Allah iya da ikon da shi din nan fa idan yace ayi to ayi idan yace a bari a bari amma Allah idan har Allah iya da irin wannan iko subhanahu wata'ala kuma ya ce a yi a ce ba za a yi ba ya ce a bari a ce ba za a bari ba kai idan aka je kiyama idan ya tashi kamun kamun nasa ba zai da sauki ba قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا سيأتي ذلك رب العالمين kaga Allah nan shine fa ubangijin talukai fa kakaf in baka gane ba in kana ganin kaman shi Allah ma banda na mala'iku kana ganin kaman banda na aljanu kana ganin kaman banda duwatsu yace a'a zalika rabbul alamin shi Allah shine ubangijin komi in ka cire Allah komi alam ne Allah ramma karanta mana alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Eh. kaga a wannan sura mai girma wadda malamai suka ce ma saboda matsayinta sanda aka saukar da ita ba sau ɗaya ba da ma Allah ya tashi adiresin alkur'ani sai ya ce ya saukar da alkur'anin da kuma ita saboda a nuna maka matsayinta wannan sura da Allah ya tashi sai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya jingina godiya ya nuna maka cewa Allah nan fa shine rabbul alamin shine ubangijin komi ba a cire komi ba ba a cire kowa ba shine rabbu shine mai gudanar da komi shi yake rike da komi shi yake halittan komai shi zai mai da komi yadda yake so subhanahu ta'ala. wannan fa shine rabbul alamin sai ya ce to in ka gane haka to fa shine arrahman rahman shine kololuwa wurin tausayi da jin kai haka yake subhanahu wataala shi ya halitta duniyan kakaf shi zai yadda ga dama da ita shi zai ta da ita a lokacin da yake so in ka fahimci wannan matsayin to ka tuna cewa kuma shi ne yafi kowa tausayi subhanahu wataala sai ya kara gaya maka ya ce maliki middin tun da ƙarshen lamarin ai tashin kiyama za a je ina sai to ka ƙara gane cewa kuma fa shi ya mallaki ran tashin kiyama limanil mulkul yawmu lillahi alwahid alqahhar ba wanda zai ce tas an tashin kiyama in an je shi ɗaya ne subhanahu wata'ala shi ne fa abin da kake karantawa kullum a cikin sallah sai ka ji wani sako mai muhimmanci mai tsada saƙon da ya kamata in ka zo rubuta shi rubuta shi da gold da zinari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shi yasa ibnu qayyim ya rubuta littafi madarijus salikin sai yace baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da Allah ka bibiyi maganganun Sheikhul Islam Ibn al-Qayyim a littattafansa maganganun da ya akan suratul Fatiha abin zai baka mamaki shi yasa ce walaqad atainaka walaqad ataina Allah ya bawa suratul Fatiha wato wani irin matsayi ya kira ta ummul qur'an shi yasa aka saka ta kawai duk raka'ar da zaka yi a sallah sai ka karanta ta saboda sakonnin da suke cikin ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai ne rabbul alamin ya Allah kai kafi kowa tausayi ya Allah kai ne ka mallakin tashin alkiyama to a gare ka muke bauta kai muke bauta wa ya Allah sannan neman taimakonka muke yi har kullum kullum sai ka maimaita wannan fa shi yasa Allah sai ya ce zalika rabbul alamin Allah nan fa da ake kafurce wannan fa shi yake saukar da ruwan saman nan fa shi yake fasa ƙasa ta fidda tsirrai fa shi yake sa tsirran nan su fito da tasiri daban-daban wani tasirin ya zama magani wani tasirin ya zama abinci wani kuma ya zama magani ya zama abinci wani ya zama sinadari ko wato ma'adini da za a yi wani abu da shi dan adam ya more wani abun dabba ce za ta ci ta yi lafiya dan adam ya kama ta ya yanka ta ya ci nama ya more wani abun dabba idan ta ci ita dabbar ba ba abinci ba ce naman ta magani ne ku tattara kasushiyon ku je ku yi alli ku tattara kasushiyon ku je ku yi tangaran ku tattara kasushiyon ku yi kaza ku ɗauki kahon ku ɗauki fatan ku ɗauki gashin ku ɗauki komai ku je kuna more abubuwan rayuwa amma ku ƙi bautawa wanda ya halicce su shanu dubu nawa ake yankawa idan laiha ta zo rago dubu nawa ake yankawa miliyan nawa ake yankawa amma ya gagari Allah ya sake samar da su duk kuna yanka su kuna more su amma kuma ku ce ba za ku bauta wa wadda ya wadda ya su ya sa musu jini ya sa musu nama ya sa musu lafiya ba wa ja'alu lillahi andada da suka yi karban sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai suka sanya wa Allah kishiyoyi li yudillu an sabili qul Allah sai ya ce ka gaya musu tamatta'u ku more idan kuna ganin ya kuke ba kuna ganin ya kuke kuna jin daɗi ba to shikenan ku ci gaba da yi fa inna masirukum ila nar lalle dai karshen labarin kan dai za ku samu kanku ne a cikin jahannama kun ga dama haka ka'idar take idan mutum ya zaɓi rayuwar duniya Allah sai ya bashi shi dai Allah ya gaya maka manzanni sun fada malamai sun yi ta fada in ka bude whatsapp dai wa'azi iya nan in ka bude facebook wa'azi iya nan in ka bude fm radio wa'azi iya nan in ka bude channels daban-daban wa'azi iya nan an isar ana kuma kan isarwa idan ka ji sai ka karbi wani tsari ka ɗauki wani abu daban kai zaka more shikenan sai Allah sai ya barka to zaka more a duniyan kuma zaka koma gobe kiyama zaka ga abin da baka so sannan Allah kuma zai tinatar da kai abin da kai kafin ya jarrabe ka da azabin da yake so jarrabe ka da shi على رما ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا wata mai kama da ita a cikin suratul ahqaf wa yawma yu'radu alladhina wa yawma yu'radu ala annan nari ko wa yawma yu'radu alladhina yawma yu'radu alladhina kafaru ala nari ko ba kama na'am kafaru ala nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya na'am واستمتعتم بها فاليوم kaga waɗannan ayoyi guda biyu da ara mai karanto mana wato idan wato waɗanda suke kafirai masu sabon Allah idan suka je za a shigar da su jahannama sai a tinatar da su sai a musu wani gatse wa yau mai yu'ardu alladhina kafaru nari sai a ce da su me azhabtum tayyibatukum fi hayatikum duniya ga sunan sun zo za a shigar da su jahannama ga sunan suna cikin bakin fulo na jahannama sun fara ganin azaban jahannama sun fara ji a jikinsu sai a ce da su ai azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya ba kun yi ta morewa ba kawai kun zauna kawai rayuwar ku kawai babu seti abinda kuka kuka ga dama kuke yi to shikenan kawai ai kun ji dadin kun more yau kan dai ga ta nan azaba ce take gaban ku domin haka qur'ani ya kira shi da tamattu mutum zai more ya zauna ya ji dadi me ya jin dadin shine kawai bai bi Allah ba yayi abin da ya ga dama to kuma dama wannan sifa ce ta waɗanda suka ƙi karɓan saƙonnin manzon Allah suka ƙi karɓan abin da ya dace mai kyau har ma mai alfahari ma suke yi da shi cewa mai su za su zauna su more a duniya sannan kuma gobe kiyama ma idan aka je dai ba wani abu ne zai faru ba in ma azaban za a musu dai kaɗan ne in ma kaza in ma kaza alqur'ani kuma ya addressin nasu ayoyi daban-daban musamman specifically a cikin suratul baqara yace wala tajidannakum ahrasan nas ala hayati wa min alladhina ashraku نعم Ka هو hmm. kaga Allah ya ce waɗanda ba su yi imani da manzon Allah nan ba sallallahu alaihi wa sallam musamman kuma Yahudawa da waɗanda suke tunani irin na Yahudawa a cikin mutane yace za ka same su wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin su suka fi kowa tsananin kwaɗayin a rayu a duniya sai a rayu ai ta borewan shi kenan ai ta rayuwa wa min alladhina ashraku alqur'ani yace yawaddu ahaduhum dayan su fa iya buri iya so inda zai yi law yu'ammar alf sana da zai samu ya rayu shekara dubu da iya so Allah ya ce to ba in ma dubun ne shi kenan ba sai ya rayu ba wa ma huwa bi muzahazziki min al'azabi an yu'ammar ko shekara dubun kai to dai wataran sai an ce ka mutu to don ka rayu ma ka ta sabon Allah ma ka yi shekara talatin ka yi hamsin ka yi saba'in ka yi tamanin ka yi ɗari in ka ga dama je ka ɗari da hamsin ma dai wata ran dai sai an samu baka duniya bayan Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wajibi ne akan mu shine tsiran mu kuma shine zaman lafiyar mu domin haka qul tamatta'u fa inna masirakum ila nar kar dai a saba wa Allah Allah a bauta masa shi ɗaya. duk wanda zai sa ka kama wata hanyar da za a ce ba bautan Allah kake ba kana saba wa Allah ba abokin son ka bane wato abokin gaban ka ne hadisi ya inganta na Anas ruwayar Imam al-Bukhari wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ya rasulullah abu kaza zai faru abu kaza zai faru idan Allah ya so kai ma idan ka so manzon Allah ya ce a'a kar ka kuskura ka faɗi haka kai dai ka ce kawai idan Allah ya so amma ni kuma a waye zan ce zaka ce ni ma sai na so mashi'a ta Allah ce subhanahu wata'ala saboda shi Allah shi din ne rabbu hadisi na farko uwa hadisi na biyu wato hadisin Abdullahi dan Mas'ud ruwayar Imam al-Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka tambaye shi aka ce masa wani irin zunubi ne ya fi girma a doron duniya wanda za a yi wa Allah manzon Allah sai ya ce an ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya wa Allah kishi ya alhali Allah nan shi ya halicce ka ya halatta maka wani ya haramta maka ko ya haramta maka wani ya ce maka halal ne ya ce wannan shine abin da ke da hatsari shi ya fi komi girma a duniya ruwayar imam al-bukhari insha Allah za mu dakata a nan na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana idan muka zo gobe za mu tashi a aya ta 31 insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh taimako na asusu daban-daban Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya karbi ibadar abinda kuke ta tawassuli da shi kuma kuke nema Allah ya muku Allah ya karba wannan addu'a din ya biya muku bukatunku da alkhairi mai neman zakka Allah ya sa mai fidda zakka ya ji ki kuma Allah ya sa ya nema ya baki ah, waɗanda eh, suke neman addu'o'i akan ƙyaƙya saboda shiriwa ko kuma ƙyaƙya suna can fage na karatu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya getta halayen ƙyaƙyan musulmi gaba ɗaya kuma Allah ya sa yaron naka ya dawo gida ya dinga kwana kuma Allah ya sa ya dinga jin abin da ake gaya masa na alkhairi ya gyaru kuma rayuwarsa ta yi amfani wa duniya da lahira gaba daya masu kawo ruwa da zobo allah ya saka musu da alkhairi eh, ciyar da mutane aiki ne na alkhairi sosai mai matsayi amma musamman abin da aka ce maka ruwa ne ruwa nasa iya da speciality na musamman eh, don haka muna fatan allah ya saka muku da alkhairi kuma addu'o'i da kuke ta yi kuna tawassuli da wannan aikin alkhairin Allah ya biya muku bukatun ku da alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba da mu insha Allah har ara sai amana addu'a yau tashi ko bismillah bismillah sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد امين اللهم معهم وأرواحهم مرحومة آمين اللهم آتنا حسن تقوى آمين زكها من زكاها أنت ولي آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين